الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحبا مطهرا فيها كتب طيبة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار alaikum wa rahmatullahi الله وبركاته to insha Allah za mu kan darasin mu na tafsirin suratul jasiya jiya mun kwana a ƙarshen aya ta shida bayanai da Allah subhanahu wata'ala yayi game da al'ayatul kauniyya ayoyi waɗanda idan bayi sun kula da su suka yi tadabburi a kansu to wannan zai ja hankalinsu zuwa ga komawa zuwa ga Allah kaɗai ta Allah da bauta shi kaɗai ba abokin tarayya za su koma su dogara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce tilka ayatullahi na tuluwa alaika bilhaki Allah ya ce duka waɗannan ayoyi ne na Allah da muke karanta su a kanka muke karanta su gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yace fa bi ayi hadisin ba'da Allah wa ayatihi yu'minun to da wani magana bayan Allah bayan ayoyin Allah bayi za su yi imani ma'ana da wani zance wani irin bayani za a yi wa mutane bayan wa'azin da Allah ya musu bayan ayoyinsa da ya nuna musu in dai waɗannan ba su sa sun yi imani ba Allah ce to me za a gaya musu su yi imani kun ga ba abin da za a gaya musu to Allah ya sa ayoyin Allah su yi mana jagoranci wajen imani da Allah da kuma aiki mai kyau to za mu tashi a farkon aya ta bakwai Allah ya datar da mu sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim waylun يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين الله أكبر ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء نعم. ولهم عذاب عظيم هذا هدى هذا هدى Allah madaukakin sarki yace wailun likulli affakin afin Allah yace bone narkon azaba halaka ta tabbata likulli affakin afin ga duk wani makaryaci mai dogewa akan sabon Allah Allah yace azaba halaka daidaituwa da lalacewa wannan shine ma'anan wailun Allah yace likulli affak ya tabbata ga duk wani mai yawan ƙarya mai kirkiran ƙarya a fim. Allah ya ce mai yawan saba ma Allah Allah ya ce narkon azaba ta tabbata gare shi yasma'u ayatullahi lahi tutla alaihi wanda yake jin ayoyin Allah ana karanta su a shi ma'ana ana karanta mishi su sun mai sirru mustakbiran sannan ya ci gaba da dogewa yana mai girman kai akan saba ma Allah ka allam yasma'aha Allah yake kamar bai ji ayoyin Allah an yi mishi wa'azi jiya an yi mishi wa'azi yau an yi mishi wa'azi shekaran jiya Allah ya ce ka Allah ya idan kaga yadda yake rayuwa idan kaga yadda ya doge akan sabon Allah Allah ya ce kai ka ce bai ji ayoyin Allah ba Allah ya ce fa bashirhu bi azabin alim to kai mishi bishara da wata azaba mai raɗaɗi a ranar alkiyama jama'a mun fahimta da yawa daga cikin malamin tafsirin alqur'ani suka ce waɗannan ayoyi da yanzu an ramma ya karanta su sun sauko ne akan wani babban kafiri da ake ce mishi naburbin haris naburbin haris yana daga cikin manya-manyan kafiran da suka yi fada da addinin musulunci kaga manyan kafirai makiya Allah makiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya gansu da yawa a mai da'awa da yayi da kuma kiran mutane da ya zuwa ga duka wannan ishara ne cewa idan waɗannan kafirai da ƙarfinsu da ƙarfin tattalin arzikinsu sun gagara murkushe addinin musulunci akwai wadda zai iya murkushe musulunci? malamai da yawa suka ce ayoyin suna magana ne da nabrubnu haris nadr ibn harith yana daga cikin wadda shi abin da ya ɗauka wajen faɗa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine ayi batal ma kun san kowa da irin sana'ar da ya ɗauka a cikin su abu lahabi abu lahabi shi babban abin da ya saka a gaba wajen faɗa da musulunci shine cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu lahabi ya cutar da annabin Allah ya cutar da musulmai ya cutar da bayin Allah to amma dai inda shi ya fi karkata shine kawai ya cutar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi da matarsa idan da misali annabi zai tashi daga garin nan ya je shi alƙaleri to abu lahabi zai bi shi alƙaleri ya cutar da shi annabi yakan shiga kasuwa kasuwa ya shiga kasuwa zai yi sayayya abu lahab ya bi shi cikin kasuwan yana mishi walakanci yana zuba mishi kaki saboda kun san babban sa shi kuma abu jahal inda ya fi karkata shi kuma a murkushe musuluncin kawai ya cutar da annabi ya cutar da musulmai to amma shi kuma inda yafi ba da ƙarfi shine yaya za a yi a ga bayan addinin musulunci saboda haka shi faɗin da ya da musulunci abu jalin har foreigners yakan gayyato daga ƙasashe daban-daban a zo a taya shi faɗa da musulunci a cikin gida jama'a mun fahimta akwai as ibn wa'il as ibn wa'il shi kuma kulli yake da shi akan musulmai duk hulɗa da ta haɗa shi da musulmi ko da kiliya za su yi akan hanya sai ya cuce ka jama'a muna fahimta ko shi abin da ya ɗauka shi ne duk halin da ya samu kanshi zai cutar da musulmi a kowane irin yanayi saboda haka duk hulɗar da ta haɗa ka da as ibn wa'il sai ya cutar da kai ai shi ne shi ma waɗansu ayoyi a cikin suratu maryam suka sauko a kan shi kabab ne ya mishi aiki kabab makeri ne to da ya mishi aiki sai ya ce mishi ya zo ya karbi kudin daga baya lokacin da kabab ya biyo kudinsa sai ya ce mishi idan kana so na baka kudinka sai ka kafirta da muhammadu da abinda muhammadu ya zo da shi kabab ya ce mishi me ya haɗa ko gona da maganar muhammadu ka kira ni ne don ka ci mutuncin manzona aikin da na makan ban maka ba ne me ya haɗa ka ban ladan aiki na da maganan annabi na sai ya ce mishi to ka ba ka haƙuri idan mun mutu mun tashi ka zo ka karɓi kuɗinka domin ni yadda kuke cewa idan ku an mutu an tashin ko da a lahiran aka tashi ni zan tashi a mai kuɗi ne Shin Allah ya ce a fara'aita allazi kafara bi ayatina malan kaga dai kafirin iri iri abtala ala ghaiba kalla سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا الله يجي أفرأيت الذي كفر بآياتنا الله يجي بك الوربا بك قود يكافر تي ما أيوين مبا وقال هل يجي تيوا لو أوتينا مالا وولدا يجي إن إسا قياما ماذا أبن دوكياتا da ‘ya'yana yadda nake da wadatar dukiya a nan duniya nake da wadatar ‘ya'ya a nan duniya to idan an yi tashin kiyama ma haka za a same ni Allah sai ya ce a tsala ghaiba ya tsinkayi gaibu ne idan an yi tashin alkiyaman har ya leko ya ga irin halin da zai samu kansa ne a inna inda rahmani adam ko kuma akwai wani alkawari da ya rika abun Allah ne Allah ya mishi alkawari cewa idan an yi tashin kiyaman haka zai kasance Allah ya ce kalla Allah ya ce ba wani alkawari sanaktubu ma yaqulu Allah ya ce amma za mu rubuce duk abin da ya faɗa wa muddu lahu min al'azabi madda'ai wa zidu lahu min al'azabi madda Allah ya ce azaba za mu shimfida mishi ita malala inja wa narithu ma yaqulu Allah ce kuma za mu gaje abin da yake faɗan ba dukiya da yaya ba Allah ce za mu gaje su mu bas a nan duniya wa ya atina farda Allah ce zai zo mana mai tsura a ranar alkiyar akwai su walid ibn mugira shi kuma walid ibn mugira zakakuri ne a tsakaninsu yana da basira da iya hangen abubuwa to shi aka ba shi kwantaraki cewa ya kirkiro wani suna wa annabi wadda za a yi bai daya sunan isgiri sunan walakantawa kuma ya dubi gaba ya dubi baya yadda yayin sunan ba zai bushe. ba ana so ya faɗi wata kalma akan alkur'ani kalmar da larabawa za su tafi a kanta gaba ɗaya da wannan sunan za su dinga ambaton alkur'ani kuma ya sa sunan da yayin sunan ba zai kare shi ne Allah ce kalla innahu kana li ayatina anida Allah ya ce innahu kana li ayatina anida wannan kafiri Allah ya ce yana da tsananin tsaurin kai ma'ayoyinmu Allah ya ce sa'urhiquhu sa'uda Allah ya ce zan kallafa mishi azabar da ba zai iya da ita ba ranar alkiyama kamar wani ne ya ce Allah me ya maka Allah ya ce innahu fakkara Allah ya ce innahu fakkara wa qaddar tunani yayi yana so ya aibanta alqur'ani tunani yayi yana so ya rada ma alqur'ani sunan banza tunani yayi yana so ya kore gaskiyar alqur'ani innahu fakkara Allah ya ce yayi tunani ne wa qaddar sai ya kaddar abin da yake so ya faɗa Allah sai ya ce fa kutila kaifa qaddar Allah ya ce an tsine mishi albarka na ma yadda ya tino abin da yake so ya faɗa akan Qur'ani eh. Allah ya ce an sake tsine mishi albarka na yadda yayi shi shiru yana so ya tino me zai faɗa akan Alƙur'ani Allah ya ce sun manazara sai ya tsaya yi nazari bayan ya tino a sa ma Qur'ani kaza ne a sa qur'ani kaza ne bayan ya jero sunaye kamar goma ko sha biyar da yake so a ambaci qur'ani ma nazar sai ya tsaya ya yi nazari a cikin wanne za a Sun ma abasa wa basar sai ya dake sai ya tsume kasan in kana so ka yi abu ka nuna daga gaske kake yi ai ba za ka yi dariya a ciki ba to lokacin da zai faɗi sunan da yake so ya ba wa qur'ani ma abasa wa basara sai ya dake sai ya fatar mhm. ثم أدبر ثم أدبر واستكبر الله يتي هكا يتي الله يجوي بايا يدوجي أكا جرمان كاي فقال إن هذا إلا سحر فقال يتي إن هذا قرآن النمبر قوي بني إلا سحر يؤثر سحريني كوي دي أكي روي توشي أزو أنا قيا ومتاني إن هذا إلا قول البشر Allah ya ce ya ce in haza illa ƙaunar bashar ƙwar'ani ƙarya ne wani ne yake koya wa Muhammadu ba gaskiya ba ne. Allah ya ce sa'uslihi saƙar wallahi sai ya shiga wutan saƙar. To haka mana, kaga dai kafirai iri-iri ko? To akwai Ubayi ibn Kalab. Malam matsiyatan faga sunan yayi yayi. Shi ya sa wanda ya karanta Alƙur'ani makiyin addini ba zai bashi tsoro domin ba a taba wadda ya tashi zai yi fada da addini Allah bai walakanta shi malam ba a taba yi ba ba a taba wadda ya tashi zai yi fada da addini Allah bai walakanta shi ubayy ibn kalaf ya taba zuwa ya dauko kashi kashi da aka ci naman aka yarda kashin aka tattaka kashin da ya ɗauko ƙashin sai da ya zo kan fiskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya ɗaga ya ce mishi a rabbuka ƙadirun ala ihya'i hadha yawm al-qiyama ya ce mishi Muhammadu ubangijinka zai iya raye kashin na ranar alkiyama annabi ya ce mishi kwarai aini ubangiji na zai iya kashe ka yanzu ya tada kai yanzu ya shigar da kai jahannama yanzu dalilin saukar da ayoyin ƙarshen suratu yasin kenan وضرب لنا مثله ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الله يتي أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو كسيم مبين Allah ya ce ɗan adam, a walam insanu, Allah ya ce mutum bai kula ba ne, an naka laƙa min nutfatin mun halicce shi ne daga maniyi Fa'iza huwa khasimun mubin Allah ce yi kuma dan adam har da mu da ayi kusuma wa daraba na masalan Allah ce yanzu mu ne har kake buga mana misali da kashi wa nasiya kalka Allah ce to me yasa ya manta kansa jama'a mun fahimta idan da a iya kashi a rayar da shi ko bara a rayar da shi ba Allah ce ka kalli kanka mana aka iya yinka balle kashi kala Allah ya ce har yake cewa man yuhyil izama wa hiya ramin wa zai iya rayar da wannan kashin bayan ta riddige ta lalace kul Allah ya ce da annabi ka ce mishi yuhyi allazi ansha'aha awwala marra wanda yayi kashin da farko zai iya rayar da kashin zai iya ko bai iya Allah ya ce ka ce mishi wanda yayi kashin zai iya rayar da kashin wa huwa bi kulli khalqin alim shi kuma wanda yayi kashin masani ne game da kowace halitta ba ma kashi ba komai ma Allah ya ta in motar ka taɓa ci kwana uku hudu biyar an gagara gano mai matsalar Allah ya san matsala wa huwa bi kulli kalkin alim Allah na da ilimi akan kowace halitta to malam haka kowa ya cire fikarsa a cikin waɗannan kafirai to amma babu wadda bukatarsa ta ba wadda bukatarsa ta ba wadda bukatar su ta ba wadda bukatar su ta saboda ka musulunci gatan ka shine kai aiki wa musulunci amma wai kafar wa musulunci ba ta lokaci kace kai idan ka kalli musulunci da kyau ka san ya fi karfin a murkushe shi ai daga cikin cikoton albishir da Allah ya ma annabi da sahabbai da musulmin duniya lokacin da aka gama saukar da ƙur'ani Allah ya ce al-yawma ya'isa allazina kafaru min dinikum Allah ya ce al-yawma ya'isa allazina kafaru min dinikum Allah ya ce daga yau kafirai sun ɗebe tsammani daga addininku wai da a hana yi wai da a murkushe da a gabayansa Allah ya ce su ma a ransu sun wuce wannan yanzu dai yaya za a yi alalata musulmi to a je wannan amma musuluncin a daina a daina an taka mishi birki kar a ga wani ya sake yi Allah ya ce arnan ma sun daina wannan tunanin Allah ya ce su ma sun daina wannan tunanin al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum Allah ya ce daga yau kafirai sun ɗebe tsammani akan da su iya murkushe addinin fala takshawun Allah ya ce kar ku ji tsoron su wa ku ji tsoro na ni da na taimaki addini na Allah ya samu dace Allah ya yace yasma'u ayati llahi wannan kafiri yana jin ayoyin Allah tutula alaihi ana karanta su kan shi ma'ana ana karanta mishi su thumma yusirru mustakbiran sannan sai ya doge yana mai girman kai ya doge yana mai kin gaskiya ka allam yasma'aha Allah yace kai ka ce bai ji ayoyin Allah ba fa bashirhu bi azabin alim Allah ce ka mishi bishara da wata azaba mai tsanani azaba mai raɗaɗi a ranar alkiyama Allah ya ce wa iza alima min ayatina shay'an Allah ya ce wannan kafiri idan ya ji wani abu daga cikin ayoyin mu aya ɗaya ce ayoyi biyu ne sura ɗaya surori biyu duk abin da ya ji an ambata cewa Allah ya saukar da aya ko sura ta alkur'ani ittakazaha huzuwan Allah ce to sai ya riƙi wannan sura da ayan a matsayin abin iskili jama'a mun fahimta iskili da ayoyin Allah kafirci قل أب الله قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الله يتي قل أب الله وآياته ورسوله kuntum tastabiun yanzu da Allah Allah Allah ne abin izgil yanzu Allah ne abin wasa wa ayatihi ko kuma ayoyin Allah wa rasulihi ko kuma manzon Allah ne abin izgil Allah ya ce a kad kafartum ba da imanikum kun kun kafirta bayan imaninku munafikai da suka yi ta izgili wa annabi suka yi ta izgili wa sahabban annabi Allah ya ce ayakan kafirci ne bita a musulunci jama'a mun fahimta eh har almajirai waɗanda jahilci ya musu katutu da rashin sanin addini akwai da zaka ji suna wasa da ayoyin qur'ani idan da abu ya ga ce hu, a wannan wasa da ayoyin qur'ani domin abin da kake so ka faɗan ka tsago shi ne daga alqur'ani sau da yawa zaka ji hatta gardawa akwai ayoyi da ake wasa da su jama'a mun fahimta ko to kuskure duk abin da ya shafi aya ko hadisi ba a wasa da shi Allah ya saukar ne don amma mutane ba a da shi ba a jan hadisi a yi wasa da shi ba a zolaya da hadisi wani yau ce layu minu wai zai roƙi wani abu ne layu minu a layu minu an saukar da shi ne amma musulmi wa'azi da shi ya ƙaunaci ɗan uwansa ya nuna soyayya ma ɗan uwansa ba abin wasa ba ne jama'a mun fahimta to haka da yawa na ka samu ayoyin ƙur'ani a bakin hatta ɗalibai wani sai ga an yanko ta haka kuma ana wasa ne to kuskure ne ƙur'ani ko decoration ba a yi da ƙur'ani ba ka ganin sai a rubuta ayatul kursi a sata a mota haka ne ko kuskure ne ba a ado da ƙur'ani ƙur'ani wa'azi ake yi da shi ba a kwalliya da ƙur'ani ba a rubuta ayatul kursi a yi ado da shi babu laifi aya in ta yi tasiri a zuciyarka idan ka karanta ta kana tuna Allah to babu laifi a maka enlargement babba a rubuta aya ka zo ka ajiye a bakin ofis ɗinka misali ga ka a cikin ofis sai ka ce a rubuta maka la yastawi al-kabisu wa tayyibu wa law a'jabaka kasratu kabis Allah yake da haram da halal ba in juna bane duk yawan haram din to sai ka san a rataye maka shi a bakin ofis ga ka kana zaune ga wani yazo zai bada cin hanci ga ayar da tana cin hanci wannan babu laifi babu laifi saboda ayar tana tunatar da kai wani laifi ne da karka yi ba to amma a yi kwalliya da shi laifi ne a yi kwalliya da ayan ƙur'ani laifi Allah ya saukar da ƙur'ani sai don amma mutane wa'azi to balle kuma abin da ya shafi zola balle abin da ya shafi iskil jama'a mun fahimta ko to kuskure ba a wasa da addini ba a wasa da wata sha'ira min la duk wata alama ta addinin Allah girmama ta ake ba a wasa da to Allah ya ce wa idza alima min ayatina shay'an idan wannan kafiri ya san wani abu daga cikin ayoyinmu duk kankantar abu duk duk yadda abun yake karami inda ya shafi ayar Allah ya shafi alama daga cikin alamomin addinin Allah ittakazaha huzwan sai ya rike abun izgil jama'a mun fahimta ko E wani idan ya ganka ustaz saboda kai ustaz ne daga san ya ganka sai ya ja wandan shi sama sai ya rike wai ya ga ustaz kuskure ne kuskure ne ba a wasa da gemu gemu sha'ira ne min sha'irillah gemu kayan addini ne shi ma mai gemun ba kayansa ba hijabi kayan addini ne kamar ragon layya ne in ka daure to babu dama kuma ka ce za ka sai da shi ba dama matar ka ta aiwu ka ce za ka yanka shi ya zama kaya ne na addini zama mun fahimta ko to duk abu da ya shafi na addini kimanta shi ake girmama shi ake kimanta shi ake yi girmama shi ake yi Allah ya ce wa idza alima min ayatina shay'an duk abin da ya sani daga cikin ayoyinmu ittakazaha huzwan Allah ya ce sai ya rike shi abun iskili a can cikin suratul kafi Allah ke ba da labarin ‘yan wuta da yadda ya wala’anta su ya ce za ka da za’uwan jahannamu bi ma kafaru. Allah ya ce ga sunan kafirin na sa su auta. Zalika da za’uwan jahannamu, Allah ya ce sakamakon su jahannama bi kafaru saboda kafircewa da suka yi. Wata ka zo a yati wa Rusuli huzuwar. da rikan ayoyi na da manzanni na da suka yi abun isjiri Allah ya ce ulai kalahum azabun muhin Allah ya ce to irin waɗannan mutane da suke isjiri da ayoyin Allah kuma ayoyin ai ba sun takaice akan kafirin da ayoyin suka sauka akan shi bane ko sun shafi duk wanda yayi isjili ko ya walakanta wata aya daga cikin ayoyin Allah ulai kalahum azabun muhin Allah ya ce azaba ta walakanci ta tabbata akan irin waɗannan mutane min wara'ihim jahannam Allah ya ce gaba gare su kuma akwai jahannama tana jiran su Allah ya tsare mu wala yubni anhum ma kasabu shay'an Allah ya ce duk abin da suka tara ba zai wadatar da su komai ba idan Allah ya kama mutum akwai wani abu da zai iya kubutar da mutum a wajen Allah babu Allah ya ce min wara'ihim jahannam gaba gare su Allah ya ce akwai jahannama tana jira su wala yughni anhum ma kasabu shay'an Allah ya ce babu wani abu da zai iya amfanar da su duk yadda abin yake wala mattakabu min dunillahi awliya haka ababan da suka rike na waliyai kuma bayan Allah Allah ya ce su ma ba za su amfanar da su ba walahum azabun azim Allah ce kuma suna da azaba mai girma a ranar alkiyama Allah sai ya ce haza hudan Allah ce wannan qur'ani shiri'a ne in ji Allah ba an mana wa'azi ba Allah sai ce haza hudan wannan alqur'ani Allah ce shiriya ne wallazina kafaru bi ayati rabbihim amma waɗanda suka kafirce ma ayoyin ubangijinsu lahum azabun min rijzin alim suna da azaba mai tsanani a ranar alkiyama alqur'ani shiriya ne shine ma'anar hudan lil muttaqin qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa alkur'ani shirya ne ya hadi lillati hiya aqwa shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan annabi yace na barku akan wani shiriya na barku akan wani haske annabi yace idan kun rike ba za ku tabe ba har shine alqur'ani da sunna hadha hudan Allah yace wannan alqur'ani shiriya ne wallazina kafaru bi ayati rabbihim waɗanda suka kafirce game da ayoyin ubangijinsu suka kafirce ma ayoyin ubangijinsu lahum azabun min rijizin alim Allah ce suna da azaba mafi tsanani ar-rijizu ashaddul azab shine mafi tsananin azaba Allah ce to suna da azaba mafi tsanani mai radadi a ranar alkiyama Allah ya tsare to sai Allah ya ce Allahu ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله يتي الله الذي سخر لكم البحر litajri al-fulku fihi bi amrihi bi amrihi bi ma'ana bi iznihi Allah yace Allah shine allazi sakkara lakum al-bahra wadda ya hore muku teku litajri al-fulku fihi bi amrihi domin jiragen ruwa su dinga gudana a cikin teku da izinin Allah inji Allah Allah ce horewa ce shi ya hore tekun shi ya hore jirgin ruwan duka biyu sai da aka hore su jama'a mun fahimta idan Allah ya hore maka abinda za ka yi amfani da shi kai kuma sai ya hore maka sauƙaƙuwan yadda za ka yi amfani da shi idan Allah bai hore abin ba ba za ka iya sarrafa abin ba to Allah sai ya hore teku sai ya sauƙaƙe sha'anin teku ta yadda jiragen ruwa za su iya gudana a kan shi lami lafiya idan ba dun horewar Allah ba akwai abin da ya sai shiga teku kuma ya fito babu malam horewa ne duk kifayen da ke ciki da tsautsayinsu da hadarinsu da girmansu duka Allah sai ya hore su kasu taɓa wannan jirgin ya kai kawansu malam horewa ne kake ganin yaro ɗan shekara bakwai yana hawa doki Allah ya riga ya cusa ma dokin kwarjinin mutum to mutumin ko yaro ne dokin sai yayi kwarjininsa to yaron ko uban yaron ya hau zaki mana yayi ta kaga ai zaki bai kai doki girma ba to a je a hau a a ku zaki mana to haka ne mana ko da abu Allah yake idan ya hore abin sai ya sauƙaƙe abu yadda za a iya sarrafa abin mana a cikin sauƙi to sai ya hore teku ta yadda jiragen ruwa za su yi ta kai kawo a cikin teku mutane za su iya shiga tekun su yi ta kai kawo a cikin tekun kifayen da wani wadda zai yi nitso a cikin tekun don gano abin da yake so ya gano akwai cunkoson kifayen da in sun ganshi za su iya zuwa su ya galgala su cinye shi amma idan sun ganshi sai su watse sai su gudu to horewa ne na horewa ne na jama'a mun fahimta ko idan ka kalli teku da yadda teku yake kai ka san idan ba horewan Allah ba ƙarya ne a yi wasa a cikin teku Allah ya ce Allahu alladhi sakhkhara lakum al-bahra Allah ne ya hore muku tekuna litajri al-fulku fihi bi amrihi domin jiragen ruwa su dinga gudana a cikin tekunan da umarnin Allah ma'ana da izinin Allah walitabtagu min fadlihi Allah ce domin ku nema daga falalan Allah wani Allah kun tashkurun Allah ce domin ku yi godiya ma Allah ina da ma'amunci domin ai godiya ma Allah ya hore muku ya hore muku duk abin da kake ganin na da wahala Allah sai ya sauƙaƙe shi malam da ya zo sauƙaƙe ma annabi Dawud ƙarfi yadda ake kwaba fulawa a murza a cincin haka annabi Dauda yake kama karfe ya mulmula shi ya yi sulke da shi idan Allah ya sauƙaƙe shi kenan abin sai zan da sauƙi wuta aka ɗauka aka ɗauki annabi ibrahim aka jefa allah sai ya ce ma wutan kar ta yi kuna shi kenan kuma ba ta yi kuna ba to duk abin da kake ganin shi da wahala idan ka nemi saukin abun allah allah sai sauƙin abu. haka ne malam duk abin da kake ganin shi ne ma'anar Allahumma la sahala illa ma ja'alta husa Allah ba abu mai sauki sai abin da ka sa ya sauki malam duk abin da Allah bai sauki abin ba abin ba zai yi maka to Allah shi ke hore abubuwa wani idan kaga sana'ar kai idan an ce za a baka albashi minki goma nashi ba da ka iya shi kuma bai dauki abun komai ba kai kuma idan an nuna ma wani aikinka ba zai yadda ya karba ba to kowa idan Allah ya sa abu kaza ne sana'arka sai ya sauƙaƙe maka abin duk wahalan da masu kallon sa suke kallon shi kai baka ganin su tirela za a kawo na siminti kaga yan dakon da za su sauke simintin sun yi layi kowa har nema ake ma a tsatsare wani daga inda kuma sunan mutum ya shiga sai ga yana alhamdulillah shi a ranar ta kai mishi za su sauke tirela su uku haka ne mana kuma za ka ga suna saukewan buhu ne a da zai je sauke suna saukewan suna taɗi kuma ba za ka fi shi yawan shekaru a duniya ba haka ne ko ba haka bane haka ne ma idan motar ta kusa shigowa gari sai a buga mishi waya a ce ya kamata fa motar ta isa ta same ka a wajen zai je zauna abin kuma kaya zai sauki kuma zai sauke a cikin nishadi duk yadda kake ganin abun da wahala yadda ka san zaka zauna a office ka yi rubutu wallahi haka shi kuma zai sauki wannan kayan a mota haka ne jama'a haka ne Allah ya samu dace Allah ya samu dace Allah ya ce wa sakkara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an minhu sannan Allah ya kuma hore muku duk abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai jami'an baki ɗaya minhu ay min fadlihi wa ihsani daga cikin falalarsa da kyautatawa wata ya hore ka ne don mu rana ya hore ka ne don mu duk su. malam suna gudana ne don maslahar bayi da suke rai a suratu ibrahim yake cewa Allahu alladhi khalaqa samawati wal arda Allahu alladhi khalaqa samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائما Allahu allazi khalaqa as-samawati wal Allah shine wadda ya halicci sammai da ƙasai wa anzala minas sama'i ma'an kuma shi yake saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum sai ya fitar muku da wannan ruwa da ya saukar daga sama dukkan dangin ƴaƴan itatuwa Allah ce don ya zama arziki da abinci gare ku wa sakhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi sannan sai ya hore muku jiragen ruwa domin su gudana a cikin tekuna da izinin Allah jama'a mun fahimta kaga a suratul ibrahim sai yace wa sakhkhara lakumul fulka jiragen ruwan ya hore anan kuma yace wa sakhkhara lakumul bahara tekun ya hore jama'a kun kun fahimta domin ruwan yana bukatan umarni kafin ya karbi jirgin ruwan jirgin ruwan yana bukatan umarni kafin ya tafi akan ruwan Allah ya ce to duka biyu ni na mu na hore muku wa sakhkhara lakum al-fulka litajriya fil bahri bi amrihi sannan Allah ya hore muku jiragen ruwa domin su gudana a cikin tekuna da izinin Allah wa sakhkhara lakum al-anhar sannan ya hore muku koji koji koji shi ma don biyan bukatunku in ji Allah Allah ya yi ko ba ya yi wasakkar lakumul anhar ga teku ga kogi wasakkar lakumul shamsa wal kamara bai ni bi ma'ana ni. Allah ya ce kuma Allah ya hore muku rana da wata tutur ga sunan suna kaiwa suna komowa wa sakkara lakum al-laila wan nahar ya hore muku dare ya hore muku ini wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu Allah ya baku daga duk abinda kuka roke shi duk abinda bayi suka roki Allah Allah ya ba su idan da zaka duba ni'imomin da Allah ya ma bayi idan ka kasa su kashi uku kashi biyu ba ma roƙon Allah bayi suka yi ba Allah ya ba su yanzu akwai wanda ya yi addu'a aka ba ido ji da gani waye addu'a ya aka ba to da ya ce wa atakum min kulli ma sa'altumuhu ya baku daga dukkan abinda kuka roƙe shi to shi kuma tsarin Allah a wajen ba da mallaka ba yakan ɗauki abin ne ya ba mu kowa da kowa da kowa da kowa idan dukiya ce a gari sai ya ware waɗansu mutane guda goma ko ishirin ko talatin sai ya danka dukiyar anunsu sai ya ce ku taimaki duk jama'ar garinku haka yake idan ilimi ne sai ya zaɓi mutum uku hudu biyar goma ko sha biyar ko talatin sai ya ba da ilimin anunsu sai ya ce ku karantar da mutanen garinku jama'a mun fahimta idan abin da ya shafi kiwon lafiya ne sai ya ware waɗansu goma ishirin talatin arba'in a cikin gari sai ce ku kuma ku kula da kiwon lafiyan yan uwa to bari a ce kuma kowa ya zama likita ba kuma kowa ya zama malami ba kuma kowa ya zama mai kuɗi ba ai tsarin rayuwar zai wargaje ko to shine ma'anar wa ataku min kulli ma sa'altum idan baka da mota to ya bawa makwabcinka mota sai ya ce makwabcin in bukatan ka ya tashi ya taimake ka da motan ayi bukatar idan ya hana ka Allah ya ce zai zai yi nan nadama akan wannan ni'imar ranar kiyama haka ne malam duk inda kaga dukiya a hannun wani dukiyar al'umma ce Allah ya bashi ne domin ya kasafta ta ya sarrafa ta a tsakanin bayi ta hanyar zakka da kuma hanyar ihsani haka ne ko ba haka ne haka ne Alhaji Mustapha yana mana ta ibara wani ne suna tare da makwabcinsa cikin dare kusan karfe ɗaya zuwa karfe biyu na dare sai makwabcin ya zo ya ta bugawa ya ta bugawa gidan alhaji yara suka tashi suka buɗe ya ce ina so in ga alhaji ne aka a gaya wa alhaji wane ne aka ce ai makwabcin kaware ne ya fito ya ce mishi ya aka yi ya ce mishi alhaji mata ta ce take naƙuda abun nan tun kusan karfe tara abun nan ya gagar yanzu jini take zubarwa muna so mu kai ta asibiti ne a taimake mu da mota yace ai motar yaran bata kwana a gida ba gafa motar sa to motar sa kaje ba za a dauki mai guda a ciki ba ya ce a yace motar cikin gidan bata kwana a gida ba Allah ya Ya yace to sai ya juya ya koma haka suka je suna ta buge-bugen gidaje suna ta buge-buge har ƙarshe aka ɗauki matan nan kafin a haura bakin titi da ita ta mutu da safe alhaji ya fito sai ya ga ƙofar gidan makwabcinsa a cike da jama'a ya tambaya me aka ce mishi matar ku ne jiya ne ta yi ta nakuda an rasa ya za a kai ta asibiti shine har Allah ya mata cikawa to kaga ai ya dauko kansa masifa ya dauko kansa masifa malam yayi zai iya hada ido da matan nan ranar kiyama motar banza motar wobi ko akuya ce take naƙuda kaga za ta mutu ba za ka ɗauke ta a motanka ba ko akuya ce take naƙuda kaga za ta mutu ba za ka ɗauke ta a motanka ba bare mutum to motan ba a rage ma kowa hanya ga sanan ƴaƴansa suna haddan Qur'ani a hannun ustaz yana ganin ustaz din hanya ba zai rage mishi hanya ba don wannan motan ba a daukan ustaz a ciki eh zai iya dan rage glass malam ina muni lafiya lafiya amma ba zai ce mishi malam ina za ka je in ɗauke ka in kai ka ba malam waɗansu yadda suka ɗauki abin duniyar nan malam kamar za a tafi lahira da shi kamar za a je lahira da shi to haka ne Allah ya mana sutura to duka Allah ya ce wa'annan ni'imomi ya hore su ne a tsakaninmu kuma duk wanda aka ba mu wani bangare an ba da wannan bangaren ne domin ya amfanar da al'umma da wannan abu ina da jama'a mun ji Allah yace wa sakkara lakum ma fi samawati wa fil ardi Allah ya hore muku abinda ke cikin sammai rana da wata da gudanar su taurari da maslahar da za ku amfana tattare da su wa ma fil ardi da abinda ke cikin ƙasa Allah yace duka Allah ya hore muku waɗannan ababen ne ku sarrafa su jami'an minhu duka falala ce daga Allah subhanahu wata'ala inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun Allah ya ce a cikin waɗannan bayanai da muka yi akwai ayoyi ababan daukan wa'azi Allah ya ce ga mutanen da suke da zurfin tunani inji Allah Allah ya sa mu dace ka san fa mota duk tsadar in kana da ita idan ka mutu ma ba za a saka a motan ba eh, Mallan ka dubi yadda mutanen mu yadda ake ma gawa wallahi in ga yadda ake ma gawa ai mu muke wankan gawa ko muna ganin yadda ake ma mutane mutum ne da gidansa da falonsa da komi isasshe a gida idan ya mutu idan kun je za ku mai wanka ku samu an sa shi a wani korido ko a gareji a cikin gidan yanzu a kai shi falonsa ma ya fi ƙarfinsa to wannan ka bata lokacin kama duniya ma ba aikin banza ba ne a gareji za ku je ku same shi akwai wadda muka je za mu mishi wanka muka same shi irin su to nan da ake tara tarkacen gidan wallahi nan suka sa alhajin gidan ba giwa ta fadi ba yanzu kowa zai dauki wukansa ya yanki nashi shi yasa malam to wannan ba aikin banza bane ka yi kokari ka dubi wata sabuwar anguwa inda yanzu ake kokarin cika anguwan ka gina masallaci mai kyau ka mutu ka bashi ka gina makaranta ka rufe ta ka yi komi ka tafi ka barta idan an yi warwasan gida za a yi warwasan masallaci ne amma wallahi in ka biye ma wayannan abubuwa da sauransu haka da a maka jiwa ta faɗi wallahi haka da a maka jiwa ta faɗi ka yi kokari malam in ka samu kuɗi in dai Allah ya sa ka samu abin da za ka yi plot ko 40 by 40 ne ka je ka saya ka yi kokari masallaci ko iya kirjinka ka fara gina shi ko a haka ka mutu ka bar shi annabi ya ce Allah ya maka alkawari akan wannan masallacin zai gina ma gida a cikin aljanna Allah zai warware alƙawarin ne to amma ka je bayan gida a kashe mishi miliyan biyu baka da taku ɗaya da kai na masallaci ko makaranta kai ba ka yi dabara kai bayan gida mai kyau kai bayan gidanka amma in kana gyara wannan gidan ka dinga gyara waccar gidan ka dinga gyara waccar gidan ka dinga gyara waccar gidan Allah ya samu dace Allah ya samu dace Allah ya ce inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun a cikin waɗannan bayanai Allah ya ce akwai ayoyi ga mutanen da suke da zurfin tunani inji Allah to sai Allah ya ce walil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyama Allah liyajziya qawman bima kanu yaksibun man 'amila salihan فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون الله يتي كل الذين آمنوا الله يتي كقيامة وأن سكي إيماني دا الله yaghfiru su dinga afuwa suna yafiya lillazina la yarjuna ayyamallah ga waɗannan da ba su fatan rahamar Allah sune kafirai la yarjuna ayyamallah waɗansu suka ce ay la yakhafuna azaban lahi bas tsoron azabar Allah sun kafirce ma Allah waɗansu suka ce la yarjuna ayyaman la waɗanda ba su fatan ni'imomin Allah ma'ana ba su damu da rabautuwa da za a yi a ranar alkiyama ba su ne kafirai Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qul lil ladina amanu ka gaya wa masu imani musulmai ya gafiru su dinga afuwa suna daga kafa lilladina la yarjuna ayyaman la ga kafirai liyajzi qauman bima kanu yaksubun domin Allah zai yi sakamako ma mutane da abin da suka aikata Abdullahi dan Abbas yace wannan aya a farko farkon saukan musulunci Allah yi wannan umarni jama'a mun gane ko wani ne ya cutar da wani a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah sai saukar da wannan aya ya ce ka ga masu imani ya gafiru lillazina la yarjuna ayyaman la ku dinga afuwa da rangwami ma waɗanda suka kafirce ma Allah ba su tsoron azabar Allah Allah ya ce ku yi haƙuri, Allah zai sakamako a ranar alkiyama amma lokacin da musulunci ya samu tamkini Allah ya ce fa in qataluukum faqtuluhu in sun taɓa ku ku taɓa su Allah ya samu dace Allah ya ce li yajzi qauman don Allah ya sakamako ma waɗansu mutane bima kanu yaksibun da abin da suka aikata man amila salihan fali nafsihi Allah ya ce wanda ya aikata nagartaccen aiki yayi ne makansa wa man asaa fa alaiha wanda ya munana ya munana ne makanshi thumma ila rabbikum turja'un sannan zuwa ga ubangijinku za a mai da ku ma'ana duk yadda muka yi rayuwa makoma tana ga Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce wanda yayi mai kyau yayi makansa wanda yayi mai muni yayi makansa Allah ya samu dace Allah ya ce mu ke mu akwai dan uwa malam ahmad muhammad wadda jiya da daddare allah ya bishar su muna roƙon allah ya sa mutuwarsa ta zama hutu gare shi allah ya sa hutu ce allah ya sa ya yi sa'an gamuwa da allah allah ya sa albarka ma zurriyarsa da ya bari allah ya maye mishi da mafi alkai allah ya sa kan aljanna ne wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika amin adha ana yin raka'a biyu ana yin raka'a hudu ana yin raka'a shida ana yin raka'a takwas mafi karancin raka'o'in sallan walha raka'a biyu mafi yawan raka'o'in sallan walha raka'a takwas to amma ana so mutum ko da ba zai iya takwas din ba yayi kokari ya dinga yin guda hudu domin akwai hadisi ingantacce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce ba hadisul kudusi ba Allah ya ce kai dan adam kai raka'a hudu idan hantsi ta yi na tsare maka duk abin da zai taso a sauran kini jama'a mun fahimta idan mutum yayi raka'a hudu na walha bayan ya gama sallamewa to duk abin da zai taso a wannan ranar Allah ya ce ni kuma dan tani kaga ai abai ga Allah ya samu dace wannan kuma aure yake nema abubuwa sun aure sosai to Allah ya warware waɗannan abubuwa Allah ya warware waɗannan abubuwa Allah ya samu dace to ɗayan kuma bashi da lafiya ne yana nema mu taya shi addu'a Allah ya bashi lafiya Allah ya yi mishi Allah ya sa ya zama kafara gare shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh